da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Shirin da ɗan gari an tanaje shi ne domin binciko garuruwa masu tarihi. Shiri ne na ƙawance tsakanin murar Amurka da gidan rediyon Vision FM. Shirin ya kai ziyara a garin Zakka ɗaya daga cikin garuruwan ƙaramar hukumar Safana ta jihar Katsina. Abdulrahman Kabir Jani ne ɗauke da shirin. mata zuwa a daure a ilimin zamani. Zakka gari ne da ke da ababen mamaki da ban sha'awa da kuma da daɗin tarihi. Kasancewarsa ɗaya daga cikin garuruwa biyar wanda su ne Katsina adda. wani irin tarihi ne zaka ke da shi, ko an taɓa cin Zaka da yaƙi? To domin jin asalin wannan gari na Zaka ga Alhaji Yawala Muhammad Zakka wato autan gatarin Katsina hakimin Zaka masanin garin da kewaye. Shi zakka tsohon gari ne gaskiya. Sunan nata ma zakkai ya samo asali daga gano Amina da a gina Katsina. Bayan an gina Katsina sarkin Katsina Ibrahim Marema shi je gina zakka a matsayin al'ada ta da ya da zakka daga tubulan da aka haɗa katsina ya gina zakka wannan koha da ka gani seven gates na katsina haka koha bakwai ce zakka za su akwai ƙohar gabas akwai ƙohar yamma akwai ƙohar kudu akwai ƙohar arewa akwai ƙohar yara akwai ƙohar maremawa shi ibrahim maremawa kuma akwai tafkin maremawa duk ya samu asali daga sarkin katsina ibrahim maremawa yadda tarihi ya gwada mu a lokacin nan katsina ita gaba ɗayanta lokacin nan gari biyar ce durbi ta kushe yi katsina zakka gozaki maska kaji katsina wannan su ne katsina da duk garin da hagani ya bullo su ga wayan yake a zargin da muka yi ya gina zakka ne domin duk wanda ya inda ha gina zakka ya san akwai abin da ya shafi bakari na yaƙi babba hanya take take kai ka zamfara saboda kasar mu ta iyaka da zamfara binnin magaji iyaka muke da illela kasan mu so ta zama kamar tsakiya ce kuma ɗaya da tarihi gudawan mu ita zakka ga za ka ana ce mata an mata kirari da zakka garin na kubau zuru a nana kuma idan ka je kubau the same people da za ka gani ba su tsaga biyu a kubau su za ka gani zakka to ai haka ya gwada muku cewa daga ce ta dangin su shi za ka yi mata na kubau zakka shahi sufar alibiyar daga huwarta kuma akwai tsahin gidajen ta hayan suna nan mutanen garin kabilu na farko dai akwai haɓi akwai hilani akwai buzaye haɓin kaji an ce ma haɓi ai kaga an ce ma bakatsi ne sun masu bille to akwai su zakka su ne asalin ta ba To menene abin da ya bambanta garin na zakka da sauran garuruwa da ke makwabtaka da garin tambayar da alhaji ya wale ansa da cewa. Kaga yanzu kasar zakka mai rogo gidan kani. Da wuya za ka ga yaran mu sun hita. Yanzu in ka je zakka yanzu duk ilahirinci da waki wannan korama tun daga nan baki hanyar kora haka dangana da hanyar wurma za ka noman rani ake wato lokacin da an taho ana yaƙi tun tana ɗan ƙaramin bata girma ba an kawo ma zakari daga birnin tsabri tsabri ka tarin cikin dajin rubu mahayin da ya taho tsarakin da ya taho yakin lokacin da zo shi da waki ruwa ya kawo to kasan mutanen da da tsaye-tsayen su ya dubu ya yi al'adar shi sai ce a haɗa to ba su ba da wakin yasa ake ce mace ci da waki akwai wani albin alajabi a zakka muhimmai guda uku akwai dutsen bore shi wannan dutse ya ɗauke da abubuwa da fiye da irin tunanin mutum tunda abin da muke zargi wannan macijiyar da ke zagaye zakka in za a yaƙi da ita da tarihi ya guda mu cikin wannan dutse take za ta fito da zagaye garin Akwai mutunan da har yanzu mu ba mu san inda yake ba tarihi ya guda mun nan ya bi ta ya ce sai ya ga tsawonta ha inda muke bai dawo ana ce mishi malam sanda to ko akwai wani abu da yake zama kalubale ga garin na zakka a wannan lokaci to abu biyu ne muhimmi tsaro da rashin hanya in dai har za a fahimci garin nan da suka kawo katsina kuma duk jihar katsina duk hakimin da ka sani yana da kwalta abin da zakka kakaf zakka ce kadai kwalta ba ta duk hakimin da ke jihar katsina zakka ce kawai ta da kwalta bar za a ce a taka kwalta a tesa ka babu sai tsaro mutanen mu nan cikin garin nan sun baro ka zakai dole ba ta zannuwa Allah muke roƙo ka mu karshen ta ita kuma gwamnati ta tashi tsaye sulhun da aka yi a sake zuwa a tuntuɓi mutanen nan akwai wanda ba su sulhun ba. Menene hukumomi suke yi domin share ma mutanen wannan yanki hawayensu musamman a ɓangaren tsaro kamar yadda Yawala Zakai bayyana SP Gambo Isa shine kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Katsina. 'Yan sanda suka je wurin Operation Fofada suka fatattaki waɗannan mutane a yayin da suke ƙoƙarin gudu saboda bakin cikin abin da aka yi musu sun je za su yi sata ba su nasara ba. Sun zo wannan kwatar mu suka tarar da waɗannan yara sun kwanta kuma da ya tashi suna harba su a rashashi ya same shi amma ba wai sun kai hari ba ne karamar hukumar safana ko zakka ko wani abu kar ka manta inspector general of police muhammad adamu abubakar shi da kansa ya zo ya kaddamar da wani operation da ake ce masa fofada kuma fofadan nan ba janye shi aka yi wadan saboda an ce ana magana tattaunawa mutum ɗaya bindiga ɗaya mota ɗaya jirgin sama kwaya ɗaya ba mu cire daga cikin wannan daji ba kawai mun tsagaita wuta ne saboda an ba mu umarni mu tsagaita mu ga abin da hali zai yi. saboda haka duk wanda ya ce mana kula za mu ce masa cas Kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gamba Isa. Da wannan ne kuma shirin zai ɗiga aya, a madadin wanda ya taimaka wajen haɗa shirin Ibrahim Yunusa Dutsen ma sai gidan rediyon murya Amurka da kawa Vision FM. Abdraman Kabir Jani ke ban kwana da ku. Sokun lokaci ya canza, kan yara zamani ya